Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Gwamnan jihar New York ya sanar a jiya Asabar cewa ba da bata lokaci ba jihar za ta sake fara ba mazauna cikin ta rigakafin COVID-19 na Johnson Johnson duk da shaidar da ke tabbatar da rigakafin na da alaka da wasu matsalolin gudan jini. gwamna andrew kumo ya yi sanarwar ce a wata takarda da ya fitar wuni guda bayan da kwamitin kiwon lafiyar amurka ya ba da shawarar kawo ƙarshen dakatar da amfani da maganin ya ce masana kiwon lafiya da duniya ta amince da su daga gwamnatin tarayya da kuma kwamitin kwararru masu zaman kansu a cikin jihar mu sun sake duban bayanai kana suka sake bada tabbaci cewa za a iya komawa ga amfani da rigakafin johnson and johnson in ji kumo a don haka jihar new york za ta fara bada rigakafin a cibiyoyin da jihar ta keɓe nan da nan cutar ta covid-19 ta hallaka kusan mutane biyu a cikin jihar da ta kasance ta biyu bayan jihar california inda cutar ta kashe mutane ɗaya a cewar jami'ar john hopkins gwamnatin kasar malawi ta ce za ta ci gaba da aniyarta ta lalata dubban rigakafin covid-19 da lokacinsu ya wuce duk da kira da hukumar kiwon lafiya ta who da kuma cibiyar yaƙi da cututtuka ta afirka ta cdc suka yi cewa kada su lalata magungunan a wannan mako who da cibiyar ta cdc sun yi kira ga kasashen afirka cewa kada su lalata rigakafin na covid-19 saboda rigakafin ka iya wuce lokacinsa amma kuma za a iya amfani da shi ba tare da samun wata matsala ba a hali da ake ciki gwamnatin malawi ta yi kunnen uwar shegu cewa bancin kiran ta zo a makare wannan shawarar ba za ta dace da hali da ake ciki a kasar ta malawi ba jama'ai sun ce an riga an fitar da allurar rigakafi dubu goma sha shida da da hudu arba'in na oxford astrazeneca da suka wuce lokacinsu a ranar sha uku ga watan afrilu daga inda ake adana su wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban amurka joe biden da prime minister japan yoshihide shuga suka fitar daga wata ganawarsu ta kwana-kwanan nan a fadar white house ta bar jami'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda japan ɗin za ta iya taimakawa tsibirin daga wani hari da china za ta iya kai masa fadar white house ta faɗa a shafinta na yanar gizo cewa shuga da biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun taiwan wasu masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa tana nuna shirin japan wajen taimakawa kare taiwan daga china idan buƙatar hakan ta taso amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da amurka za ta jagoranta cikin hanzari taiwan ta yi marhabi da wannan sanarwar haɗin gwiwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc janar min an hilai na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa jakarta a jiya asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin asiya da ke kokarin samar da hanyar da za a kawo karshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya. wato ASEAN a takaice a Jakarta shine karin farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, kasa mai fama da talauci da ke makwabtaka da China da India da kuma Thailand. Myanmar wani bangare ne na kasashe goma na kungiyar ta ASEAN. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus. Ministan harkokin wajen Indonesia Retno Sudi. ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a myanmar da kuma kudirin kasashen asiyan na taimakawa myanmar ta fita daga wannan mummunar yanayi a ƙarshe amurka ta sake dabarunta na jibge sojojinta a gabas da tsakiya da yankin asiya maso kudu domin ba da kariya ga sojojin amurka da ke shirin barin afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar a jiya juma'a cewa sakataren tsaro lloyd austin ya umarci manyan jiragen ruwa masu daukan jiragen saman yaƙi da su ci gaba da zama a yankin na ɗan lokaci wasu manyan jiragen yaƙi na kan hanyar su zuwa yankin kana akwai manyan jiragen sojojin amurka na b-52 a wurin muna son mu yi wannan aikin lamun lafiya bisa tsari kuma bisa ka'ida in ji sakataren jarida a pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai a juma'a sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole. To shirin na wannan mako yana nan cikin kasuwar Beji a ƙaramar hukumar Boso ta jihar Nejan Najeriya kuma kai tsaye muna bangaren masu sayar da kayan abinci wato abin da ya shafi shinkafa masara wake da kuma har da gero gashi na hango ana sayarwa a cikin wannan kasuwa to kuma muna ɗaya daga cikin wato masu sayar da wannan kaya ko kuma in ce dillalai. Ah, Allah da farko suna. Suna na Ibrahim. Ibrahim dan dago kanka gashi muna wannan kasuwa ta beji kuma ga yana hannun kama cikin buhun shinkafa yi mana bayanin farashi ya farashin shinkafa na yake yanzu. Shinkafa mudu ana sai da 600 shida buhu ana sai da dubu arba'in da daya. To duk kudin guda ne koko akwai bambancin farashi? A akwai bambanci. me ya bambanci to abin da bambanci wanda ada ta kyauta dan hi tsara gaskiya hakika amma yanzu a iya cewa an dan samu saukin shinkafan ne ko ku ta kara tsada shigowar wannan wata na azumi da muke wannan wata gwargwado an samu sauki insha Allah an samu gaskiya kafin shigowar azumin nawa yake sayar da ita kamin shigowar azumi ana sayar da 700 650 amma yanzu ana samu 600 550 muru lalle hakika insha Allah to amma yanzu a bangaren wake fa to bangaren wake ana sayar da mudu 700 kuma buhu ana sai da dubu arba'in to shi ma dan kara kuɗi ko ya rage gaskiya dan kara me yasa tu shi kara kuɗi saboda ana yanayin amfani da shi yanzu cikin azumin nan to amma kafin azumin nawa ake sayar da shi wake to kame azumi ana sai da talatin da biyar yanzu nan ya kai dubu arba'in lallai an samu ƙari to amma me yasa to ake ƙara farashi eh, in azumi ya zo to saboda ana yawan amfani da shi irin masu kosai da masu alale haka ana amfani da shi shi a samun dan karin farashi ba ku dan ragewa ganin wata ne ya shigo na alfarma ka san yanayi na lokaci ko ba haka bane amma gwargwaro ai ana dan samun dan sauki gaskiya amma yan kasuwa ne babu ruwan ku da ta kama haka za ku ta kama haka za mu sai da insha Allah to a gefe guda ma akwai wani daga cikin yan kasuwan a mai gida suna eh, suna na Adamu na'am sunan ka Adamu Adamu ba na'am kai me kake sayarwa ana ina sai da wake ne ana na'am eh. shi yayi mana bayanin farashin waken nan kuma ya ce ya ƙara kuɗi ah, me yasa kuka ƙara kuɗi abin ne ya danganta kala-kala kowane yanayin kudin shi yanayin farashin shi saboda kaga buhu yanzu akwai wanda yana kai dubu arba'in akwai kuma wanda ma dubu arba'in ma ba a sai da shi akwai kuma wanda ma dubu talatin ma za ka iya samu saboda yanayin kyau yanayin kudin kaya ne kaji mudu kuma ɗari bakwai ɗari shida wani ma a ɗari shida ma ana rage amma kamar yadda na faɗa maka wanda yake kai dubu arba'in ɗin nan shine dole kudin shi zai kai 700 saboda yan maka sayar 700 din ba wani riba ba ne ba amma wasu na ganin ya kamata a ce a dan samu sauki tunda an shigo wannan wata Eto eh gaskiya ya kamata a ce an samu sauki amma kayan ne yau wani sati ka gansu an kasu da yawa wani satin kuma ka ga babu kayan shi ne ke kawo nan ka ga abu ya tashi Amma azumin nan an kawo da yawa ne ko ya rage an rage kawo shi eh gaskiya an rike kawo shi ba kamar kafin azumi ba ka zo sai ne mai gida me sunanka muhammed adamu na'am to ka tambayi farashi na tambaya me aka ce maka Ni ce man dari shida me ka zo sai shinkafa shinkafa ɗan da baki shinkafa ka zo sai shinkafa na zo saya na'am me aka ce maka dari shida na'am to ka sayi ɗin kenan wallahi ban sai ba ina ta jillume ina duba harkokin yau da kullum na'am shi yasa na tsaya yanzu ina ta tunani ina zan kama ina zan siki. kamar kana da hinta dan yi maka kuɗi tsada kenan ko eh ina nan ta man nan zada tunda ba dila bane to kai zaka sai ka ci ne zan je in sai ne nan ba da dan iyali na yi dan maleji a za zafa gida kenan eh eh amma za ka saye din yanzu koko dan naga ka tsaya kana ta kallo shiru baka ce komai ba zan sai amma dan jito ne kwano nawa zaka saye eh to ba zai wuce kwano goma ba kwano goma eh kenan har sallah kenan ko a ah, to a yin dai a yi na bude baki na sallah in ta kara to shi ma zo a kara koda guda biyar ne kamar zu ka farashin ya dan kara tsada ne akan yadda kake sai a baya koko ya kara tsada ne a baya dari biyar ne kafin shigowa azumi kenan eh kafin shigowa azumi yanzu kuma gashi dari shida yanzu dari shida dari shida da hamsin to me zaka ce game da karin nan da aka samu eh to sai dai mu ce alhamdulillah Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana zaman lahiya shi ne kawai addu'an tamu wato kana ne dan rashin zaman lafiya nan ya karasa abin ya kara kuɗi Allah ya tunani na ina ga rashin zaman lafiya ne siyasa sa abin ta yi muni To daga bisani dai a cikin wannan kasuwa ta beji mun koma bangaren masu sayar da dawa da masara a kuma muna wato muna tare da ɗaya daga cikin masu sai da wannan wato dawa da masara ɗaya suna fa sunana muhammadu bello so dawa dai akalla dai abin da muke sai da dawa saboda yanayin buhu ake duba buhun sun fi juna girma ana samun dawa buhu dubu goma sha tara ana samun sha tara da ɗari biyar ana samun sha takwas da ɗari biyar ko gama a akalla ga da nake hangen nan wannan nawa sha da ɗari biyar kenan karami ne kenan eh. wancan wada wancan ga wata mata sama shi ma sha takwas da ɗari biyar biyar mun ka saida na'am to wannan masara fa gata shi ma sha takwas da ɗari biyar shi ma akwai na sha tara akwai na har dubu ishirin akwai aka farashin duk guda ne da dawa da masara ku farashi din su ɗaya ne amma yanayin buhun ne shi yasa sai ga sun fi juna kuɗi abin daga buhu ne amma yanzu an samu sauki kenan shigowa azumin nan ko ba a samu ba gaskiya gaskiya ba samu ba saboda gaskiya abun ma haihuwa yake yi yasa abin yake kara kuɗi yanayin rayuwa da kuma yanayin kasuwan saboda haka yadda kaga abin ya yi tsada yau zuwa sati mai zuwa ba abin mamaki bane kaga ya koma kasa saboda abin daga juya juya yanayin kasuwan ne yanzu kai wannan kasuwa ta beji malam gashi da yana wannan fili da ake sai da kayan abinci menene ne kaman abin nan kalubalen ku a ita wannan kasuwa to gaskiya ba mu da wata kalubale a nan kasuwan ga namu gaskiya da sauki yanzu nan masu sari suka fi zuwa sai wurin ku ko eh, masu sari sukan zuwa nan su saya a wurin mu su ma su je su sarrafa masu sari kuma sukan kawo muna eh, idan kasuwan namu ya tashi eh. sukan kawo muna mu sayar musu sannan su ma su wuce amma yanzu kana ga zuwa gaba kamar kafin sallah abin zai sauko ko zai dan gaskiya wannan bamu da tabbasa akai yana iya haye yana yi a dawo gaba saboda ba mu da tabbaci abin da ke cikin gobe ba mu sani ba hmm. ga kuma wani a tsaye malam ka zo saye ne ko koya aka yi ne ah, ni ma dinki ne shi mai dinki buhu ne eh, batun dinki buhu ana dinkiwa da kyau ne ko ko da <laughs> amma buhu n'o ka dinki yau ni a yau dinga to ina ga dai an ka dinki buhun nan ana biyan ka ne ni wazo wazo biya nake biya ne. wato naira hamsin hamsin eh to kaman ah, kowane mai buhu ne shi zai biya in ya sayi koko wanda aka saya wurin shi zai shi zai bada a shi wanda ya zo da bushi wanda ya zo da kayakin ya sa ni in mai dinki shi zai biya ni a ba kaman ya kasance an riga an biya kuɗi tun ba ya dinki ba shi wanda ya biya kuɗi to in aka sa na dinki to shi zai biya yadda eh, yanda nike ke amma yanzu ya kana samun ciniki yanzu ko kuwa abin ya dan ragu gaskiya a kwanan ga gaskiya abun gaskiya ya dan ya dan je kasa ni dai wata rana gaskiya sai wa gane ya samu abun da yake yayi mani daga nan samu na ruwa ka samu kudin mota ko na ruwa Yawwa. kai ga dai wannan mai rike da kudi malam ya sunanka sunana muhammad ilyasu to gashi me kake sayar da nan masara ko dawa ne a shafa ne a kasuwa Mene ne ake ni da sha? Ni dan sakai ne. Dan sakai kenan ba kaman dillali da kenan. Ni sakai kaman je in awo in dinki buhun kawo na an saida. Na'am. Mm. bambance mun matsayinka da um, um, abun nan dillali eh. matsayina da bambanci na da dillali shine ne in je yau awo in cika dan ka in eh. kawo ma dillali eh. shi in aje ya saida ban ka bane kake cikowa na wani ne ko a wani ne ke cikowa shi bambanci na da shi shi la'ada yake karba ni kuma riba nake ci bambanci na da shi ka cire riba ka sai ka ba mai kayan uwa kuɗi ya ni kuɗi na ne to kai ka ce dan kasuwa ne ni dan kasuwa ne tabbas dan kasuwa ne ya sha anan kasuwancin na ku a gaskiya a anan kasuwancin mu yanzu yana tafiya daidai alhamdulillah a wannan watan da muka shiga ya ƙara kuɗi gaskiya ba ya ƙara kuɗi kuma da ya ƙara kuɗi mu da muke 'yan kasuwa muna jin daɗi saboda in mun kawo muna saidawa da wuri kuma muna dan cin riba iyakacin gwargwado wasu na ganin kun dan tsananta shigowa azumi ya kamata ku dan yi kasa kasa da farashi to ba wai kasuwan ita ke dagawa ita ke sokaye ba mu muke daga ta ba mu muke sauka da ita ba ba ku ne mutane ne kasuwa ai abin da aka cika buhu ita ke sai da kanta eh saboda yanzu nan na ciko buhu ka gan ta yi kyau muna iya cewa dubu sha tara sai ka nema sauki kana iya rage ma ɗari biyar in kana da ra'ayi kana iya ɗauka sha tara kuma ka ka ɗaukaka kasuwan kenan don ka gan shi da kyau sannan muka zo a sha takwas ɗin ka ce a rage a sha tara da aka rage ma ɗari biyar ka wani na iya zuwa a kasa ya sha takwas da biyar shi ma ya ɗauka haka ka an samu sauki shi ma je samu nasa haka sha nan kasuwan namu ke tafiya gaskiya alhamdulillah a yanzu ne jama'a masu saurari da haka wannan shiri na kasuwa a kai maki dole ya kawo ƙarshe daga nan kasuwar beji a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ni mustapha nasiru ba tsari nake cewa sai wani mako idan allah ya kai mu shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne. kasuwa. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab, shugaban kungiyar kristoci Rashin Jihar Kaduna. a cikin shirinmu na nasihan lahadi a yau za mu karanta littafin yohana sura takwas aya talatin da biyu yohana sura takwas aya talatin da biyu na cewa za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta yadda ku yau duniya da muke ciki tana cike da ƙarya cike da yaudara cike da tsegumi cike da mugunta a matsayin mu yayan Allah abin da Allah yake bukata a gare mu shine mu zama mutane masu sanin gaskiya mu aikata gaskiya mu fada gaskiya mu kimanta gaskiya mu koyi bayan gaskiya mu darajanta gaskiya domin gaskiya ne kadai za ta yantar da mu inda ake samun karya karya takan kawo damuwa da bakin ciki inda ake samun yaudara yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa amma idan mutane za su yi wa gaskiya suna fadawa juna gaskiya suna kaunaci juna cikin gaskiya suna taimakawa juna cikin gaskiya suna aikata gaskiya cikin duka abin da ya shafi rayuwa to ya ce wannan gaskiya za ta yi mu fata na da addu'a na shine a wannan mako jama'ar Allah a duk inda suke za su rungume gaskiya su faɗa gaskiya su aikata gaskiya domin gaskiya ta yadda Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu za mutane masu faɗin gaskiya masu aikata gaskiya masu nuna gaskiya masu kare gaskiya masu goyon bayan gaskiya ba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwar mu ta zama rayuwa mai daɗi ka kuma yadda mu daga duk shiri na shaidan albarkacin sunan yesu kristi mai ceton mu amin Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar kanjamau ko sida mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna kan mahimmancin gwajin cutar da kuma gwajin jinsin jini kafin a yi aure, inda wasu jihohi a Najeriya ke karfafa yin gwajin, yayin da wasu ke mayar da shi a matsayin doka. kamar gwamnatin jihar Neja. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani kan gwajin cutar HIV, hepatitis da kuma jinsin jini? To waɗannan cututtuka na ƙanjamau da wannan cuta da ke shafar hanta wato musamman hepatitis b da hepatitis c cututtuka ne da ake iya ɗaukar su ta mu'amala ta mu'amalar aure saboda haka yana da matukar amfani a ma'aurata a gwada a tabbatar cewar ba mai dauke da shi kafin a yi auren kuma kamar ita kwayar hepatitis b idan an gane ma mutum yana da ita misali to ɗayan abokin auren da ba shi da ita yana iya yin allurar rigakafi kafin wannan lokaci saboda haka idan aka yi wannan gwaji a wata hanya ce da za a iya rage haduwar wannan kwayoyin cututtuka cikin al'umma da kuma cututtukan kansu cikin al'umma. Ta wace hanya ake yin gwajin waɗannan cututtuka? A Duka cututtuka ne da ake ɗauka jini sai a gwada. kamar tunda idan aka je asibitin za a yi awon da shi kamar misali jinsin jinin da cutar kanjamau da ta hantar nan lokaci ɗaya ne za a iya ɗaukar jini a cikin kwalabe a lokaci ɗaya allura ɗaya an ɗauki jini sai a gwada su ba wani abu ne da zai ɗauki wani wahala ba da an ɗau wannan jin sau ɗaya za a iya waɗannan gwaje-gwaje da ake bukata. To likita ko me yasa ma ake yin waɗannan gwaje-gwaje? To abin da sa ake wannan gwaje-gwaje shine saboda a guji yada wannan cututtuka cikin al'umma. a misali kamar ita cutar kanjamau da kuma na wannan hanta din na misali akwai waɗanda idan aka gano suna da cutar nan to ya junan su sukan auri juna wanda ke da cutar kanjamau da wanda take da cutar kanjamau su auri juna idan kuma a cikin kwayar hanta ne wanda yake da misali hepatitis b da wadda ba ta da shi misali ko ita take da shi shi ba shi da ita allurar rigakafi za ta wadatar kamar ita kuma cutar wannan amosanin jini na sickle cell akwai za a iya lissafa hatsarin da ke tattare na haihuwar 'ya'ya masu wannan cuta ta a amosanin jini saboda haka abu ne da idan aka yi shi zai iya rage matsalar cututtukan a cikin al'umma. To likita tun da fari ma kayi bayanin cewa musamman ma ita cutar hepatitis wato cutar hanta cutar da ke kama hanta kenan in aka je yin gwaje-gwaje wanda aka gano ba shi da ita zai iya yin rigakafi so shin in yayi rigakafin za a iya yi wa ma'auratan aure? za a iya yi musu idan aka yi allurar rigakafin nan za a iya gwada jini kuma a tabbatar cewar jikin ya samu kariyar da ake bukata idan an samu wannan kariyar da yake bukata to wannan mu'amala da suka samu insha Allah ba za a samu mishkila ba kuma ana fatan yaran da za a haifa ba za su samu wannan cuta ba to likita menene ma mahimmancin yin gwaje-gwaje musamman ma ga waɗanda ke shirin yin aure to mahimmancin gwaje-gwajen nan kamar mahimmancin da manomi ne idan damina ta kusa faduwa gyare-gyaren da zai yi gonar shi ya tabbatar da cewar ya samu yabanya mai kyau amma fiye da haka idan kana da cutar da idan an gano ma za a baka shawarwari da magungunan da ya kamata to kaga kai ma za ta amfane ka banda kuma babban mahimmanci wanda shine na kare yaduwar cututtukan a cikin al'umma. To likita musamman ma um, shi gwajin jinsin jini menene sa me yasa ake yin sa shi yanzu gwajin jinsin jini to shi gwajin jinsin jini saboda za a iya kare yiwuwar haihuwar yara da uh, ciwon amosanin jini misali idan aka ce ma'aurata kowane yana kariya yana da abin da ake cewa kariya wato yana da wani bangare na cutar idan suka haɗu suka aure akwai hatsarin cewar za su haifi 'ya'ya da suke da cutar shi amosanin jini amma idan ya kasance ɗaya ba shi da wannan cuta ɗaya kuma yana da wani yanayi na cutar to a wannan hali ba za su haifi mai cutar ba sai dai za su hamfi yaran da suke abin da ake cewa kariya za su iya haifar kariya za su iya haifar yaran da kuma suke lafiya lau babu matsala to wannan gwaji shine zai ba da damar a gane wannan hatsari kuma a kauce ma hatsarin to likita musamman ma ita cutar hiv wato kanjamau kenan ka yi bayanin cewa wanda ke dauke da cutar zai iya auren wacce take dauke da cutar to ya maganar yaran da za a haifa kuma to na farko akan sa su akan magani yadda yawan kwayoyin cutar za su yi ƙasa matuƙa sannan kuma akwai shawarwari da za a ba su a asibiti wanda idan aka bi da matakan da ya kamata a bi za ka ga mafi yawan irin waɗannan ma'aurata 'ya'yansu da suka haifa ba sa samun wannan cuta kuma akwai irin su wannan da yawa a cikin al'umma. Daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa al'umma kan muhimmancin waɗannan gwaje-gwaje? To shawarar shine ya kamata al'umma ta gane cewar Ah, da buƙatar mu yi wani haɓasa gaba mu saboda mu kare yaɗuwar waɗannan cututtuka da za mu iya yi a cikin al'umma kuma farko-farkon shigo wannan cututtuka sun zo da matsaloli da tsangwama da sauransu amma yanzu an wuce wannan wurin saboda haka ah, ba abin kunya ba ne ciwo ne zai iya samun kowa ah, babu wani wanda ya tsira daga ciwo wanda yake da shi idan ya bayyana aka ba shi shawarwari da magungunan da ya kamata a bashi zai zauna lafiya kuma a ƙarshe idan aka hana yaduwar cutar cikin al'umma al'umma za ta samu ingantacciyar lafiya. ta masu sauraron mu kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za mu ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. albarkacin watan ramadana da muke ciki yanzu kuma sai karatun kur'ani daga bakin ƙananan yara Ismi Aisha Umul Jamil Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. أم إنما يوفى الصابرون أجرهم الخسران Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.